masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin gagarumin nasarar da jami'an tsaron sojojin kasar ta Nijar suka yi tun dai lokacin da aka kifar da mulkin fararen hula za ku da sojojin suka samu nasarar kashe wasu muggan 'yan ta'ada da kuma rikakkun 'yan bindiga wanda suka jima suna addabar yankin kasar ta Nijar. tun dai a karon farko bayan irin harharen da 'yan tada kayan baya suka kai Nijar din tun bayan kifar da mulkin fararen hula. haka zalai kuma a ƙasar ta najeriya za ku ƙara jin kuma yadda su ma dai sojojin ƙasar ta najeriya suka sa alwashin kakkaɓe duk wasu 'yan tada ƙayan baya a daidai lokacin da ake gudanar da jana'izan sojojin da 'yan tada ƙayan baya suka kashe a cikin jirgin sama haka zalai kuma masu sauraro za ku ƙara jin yadda ce ku ce yake ci gaba da ƙara barkewa cikin zukatan mutane musamman ma dai magoya bayan bazum akan cewa kada bazum ya sake ya sa hannu a takardar murabus wasu kuma suna ganin cewa bai kamata a ce ba zan har yanzu ya kisa yana takardar marabus ba kuma kazalika bai kamata al'ummar kasar ta Nijar su ringa kira kawo kasar ta Nijar hari domin dawo da ba zan kan karagar mulki ba masu sauraro dai za mu so da ku bayyana irin naku ra'ayoyin musamman ma dai akan shin kuna ganin ya dace da bazum ya sa hannu akan takardar murabus domin a kauce wannan cece kuce da kuma harin da ake ce za kai ko kuma a kuna ganin har yanzu dai kar bazum ya sake ya sa hannu har ECOWAS samu daman dawo da shi kan karagar mulkinsa ko kuma a kuna son sojoji su ci gaba da jagorancin ragamar mulkin ƙasar ta Nijar. Amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama da ziyara wannan ta tawo mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. ga dai cikakkun rahotannin dakarun sojojin ƙasar ta nijar sun yi wata gagarumar nasara akan 'yan ta'adda a yankin talabini mahukuntan nijar sun ce sojojin nijar sun yi nasara akan wasu 'yan ta'adda da suka yi yunkurin kai hari a wasu ƙauyukan jihar talabiri a cikin sanarwar da kakakin majalisar ceton ƙasa ta cnsp abdulrahman ahmadu ya karanta a talabijin ta ƙasa sanarwar ta ce a ranar 22 ga watan 8 shekara ta 2000 goma shekara ta 2023 da misalin karfe 1 na rana 'yan ta'adda sun yi yunkurin kai hari a yankin bani bango da kuma a bala jami'an tsaron nijar sun fatattake su ta sama da kuma ta ƙasa aka zalika kuma sun kashe wasu da dama tare da samun gagarumin nasara sun kuma samu gagarumin nasara akan 'yan tare kayan bayan sama da babura 200 da kuma motoci biyar na 'yan ta'adda suka kone kurmus a lokacin da sojojin nijar din suka tarbe su da barin wutan ya barke da yawan su kuma sun hal da yawan 'yan tada kayan bayan kuma sojojin sun samu nasarar hallaka su sai dai kuma daga cikin su har da manyan shugabannin su irin su emiya musa da mudu wanda aka fi sani da musa mnla da kuma shugaban 'yan bandaga a yankin adarabukan da kuma ahmadu bisau shugaban 'yan ta'adda na ejes da kuma muhammadu diallo na ejes sai kuma ali sabi kasuwar kuma dan ta'adda na irabani a mali bibol da bijoho da abu shehu a haifafen masina a farkon juyin mulkin hararen 'yan bandagan ke kaiwa sun yi nasara amma daga bisani sojoji ne ke samun nasara kan 'yan ta'addan tun da lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar ta nijar 'yan ta'adda suka fara addaban wasu yankuna a kasar ta nijar yayin da suke ci gaba da samun nasara wurin galaba da kuma kashe mutanen da basu wani ba tare da kashe wasu sojoji amma sai dai kuma yanzu cikin kwanakin nan alhamdulillah sojojin taksar ta Nijar sun fara samun gagarumin nasarori kan 'yan tada kayan baya da ke wannan yankin ta Tilaberi sai dai kuma tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasar ta Nijar gabanin al'umma suke goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki amma sai dai kuma har yanzu dai akwai 'yan amutun bazum waɗanda har yanzu dai suna goyon bayan da karɓo mulki daga hannun sojoji waɗanda suke fatan sojojin ecowas su garzo ta nijar ɗin domin dawo da mulki ga fararen hula kuma kazalika dubbannin al'umma wasu suna goyon bayan akan cewa tabbas bai kamata a ce ba su mai saka hannu akan takardar murabus ba a matsayinsa na halartaccen shugaban kasa wanda 'yan kasar ta nijar suka zaba sai dai wasu kuma suna ganin cewa wannan fa ba daidai ba ne matuƙar idan su yana buƙatar ci gaban kasar tunda sojoji a bisa alamu sun ɗauko hanyar da za su iya ciyar da kasar gaba da kuma ya kamata ya sa hannu a takardar murabus ya sallama wa sojoji kuma kazalika maganan kai farmaki kasar ta Nijar a janye da dai sojojin da suka juyin mulki a kasar ta karkashin jagorancin Abdulrahman Chani sun bayyana kan cewa san ba za su taɓa dawowa da bazin sa ba amma idan aka bayyana diplomasiya mai yiwuwa su iya sake shi ba tare da sun kai shi kotu da kuma tuhumar sa da bisa laifin cin amanar kasa ba shi dai masu sauraro a wannan bangaren ma dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyi musamman ma dai 'yan kasar ta Nijar. sai dai kuma a nan kasar ta najeriya kuma sojoji sun samu nasarar kashe 'yan tada kayan bata kungiyar boko haram sama da mutum 23 tare kuma da kubutar da mutane sama da 41 da makan kungiyar suka yi garkuwa da su kana kuma so kwato tarin makamai daga wurin sojojin najeriya sun kashe 'yan tada kayan baya kalla sama da 23 a wani hari da suka kai musu a jihar ta borno da ke arewa maso gabashin kasar ta najeriya daraktan watsa labarai na rundunar sojan kasar manjo janar edward buba ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a ranar asabar ya ce mayakan kungiyar da dama sun tsere dauke da muggan raunuka a yayin da rundunar sa ke cigaba da fatattakar su janar buba ya kara da cewa sun kubutar da mutane akalla sama da mutum 41 da mayakan kungiyar boko haram din suka yi garkuwa da su tare da kwato tarin makamai daga hannun 'yan ta'addar akan na faruwa ne kwanaki kaɗan bayan ƙungiyar boko haram ta saki mata 49 da ta sace a shuwaika wuri da ke jihar ta borno a ƙasar ta najeriya bayan an biya kuɗin fansa amma dai sai da maharan suka karɓi mafudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin fansa kafin nan dai suka sako 'yan mata guda 49 da suka yi awon gaba da su kasar ta najeriya dai ta kasance tana yaƙi da 'yan tada kayan baya tun a shekara ta 2009 dakarun najeriya suke fafatawa da 'yan tada kayan baya a yankin jihar ta borno akalla an bayyana akan cewa 'yan tada kayan baya a jihar a najeriya sun kashe mutane akalla sama da mutum dubu ɗari da suka haɗa da fararen hula da kuma jami'an tsaro a shekaru goma sha hudu da suka gabata tun daga shekara ta dubu biyu da tara haka zalika sojojin kasar ta najeriya sun ƙara samun kuma gagarumin nasara wajen kashe wasu tarin yan bindiga na sojin najeriya ta kuma ta kuma ce ta bindiga sun ceto fararen hula sama da mutum 111 daga hannun mayaka rundunar sojin najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan bindiga 56 a faɗin kasar cikin mako biyu da suka gabata a wata sanarwa da ya fitar daraktan watsa labarai na sojin najeriya mando janara musa dan madami ya ce sojoji sun kuma kama 'yan bindiga 36 a arewa maso yammacin ƙasar ya kara da cewa sojoji sun kama masu taimakawa 'yan tada ɗayan ba ta kungiyar boko haram takwas tare da ceto mutane akalla sama da mutum tara sanarwar ta bayyana cewa mayakan boko haram da iyalansu sama da dubu da da biyar shida suka yi ɗauya ga sojojin najeriya a lokacin ya ce sojojin saman najeriya sun yi lugudan wuta kan 'yan tada ɗayan baya a wurare daban-daban a jihohin yobe barno inda mayaka da yawa suka mutu a cewar sa sojoji sun kama 'yan bandiga 28 a arewa maso tsakiyar najeriya da 'yan bangan siyasa da dama a lokacin zaben da aka yi a ranar 18 ga watan maris a yankin masu sauraro duka duka 'yan takaitattun rahotannin kenan irin gagarumin nasarar da jami'an tsaron ƙasar ta najeriya da kuma yan nijar suka samu a cikin 'yan kwanakin nan masu sauraro sai ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu domin samun labaran duniya da domin su musamman ma dai labaran nijar da kuma na najeriya da kuma wasu yankuna a afirka ire-iren abubuwan da ke gudana